من الشيطان اللعين الرجيم يا من ألوذ به فيما أؤلله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيدون عظما أنت جابره <clears throat> الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في زمان الأول وأشهد أن لا إله إلا الله جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير إني بليت بأربع يرمونني بالنبل قد نصبوا علي شراكا إبليس والدنيا ونفسي والهوى من أين أبغي بينهن فكاكا يا رب ساعدني بعفو إنني أصبحت لا أرجو لهن سواكا وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلوات وأكمل التسليمات وأجل البركات على خير البريات أفضل مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله الكرام الخيرة وصحابة الأنجاب البررة ومن والاهم وكان من العدلة أما بعد فأحييكم يا أمة الإسلام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام تحية من عند الله مباركة طيبة متلألهة مشرقة متلألهة رقراقة قائلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ها نحن أمام كتاب مبارك مشهور حديثي وفقهي جديد مسمى بالموطأ للإمام مالك عالم المدينة إمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة ورحمنا رحمة واسعة وتغمد جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في فسائه رحماته برحمته إنه أرحم الراحمين yinan na bai ci yabo jin allahu bi shahada jin shahada guba ba bi salsalai ya salatu da salami ba ya nabi da wani ya ga idan ya boro littafi woro yinan nan bai littafi na ciye sarai littafi albarka littafi hadisi littafi fikiu bai littafi hadisi ga mai littafi fikiu ibo na hadisi wuce ba ta yi ga fahimta addini ko ku ga yin muwatta ne imamu imamu ya a'immaji shi ya izashici ma'ana wajen izashici tun alaje izashici shi kalita fina dokuwa alaji a dokuwa littafin na dai shi wasu yawon bukari da fata to musulmi to abu dawuda to turmisin da ya fata a ga ya ga gagayen alhakimin na isa ruri bai ga ibn hibbani bai ga ibn huzaima ya ya sha gagayen هذا هو بالله تاقما شيء الحافظ ابن حجر العسقلاني so nga ke hoto littafi su tashi da na ke na ga littafi su tashi da yazo amma na littafi ne ta zugo na beti ya nke be lodan na safu wuce ya mm ya wuce ba arima da falala su tashi mafi bodoki yi mafi bodoki amma mun matsayin ya kitabun sahihu ba bai ci na so ci ba kutubun sihahul kutiya Allah ta'ala mm, jira mu ya manna shi kan littafi shi na shi kada bugwa ne na shi abi kala ka sai ci mu ya yi to da yi ko ililu da safi zai ya kayan yi kirki ya yi wangi na maiwa maye gaskiya iga camo wata bi izini Allah ta'ala man ga imamu malikin wa camo wa nan cuca da kendo Allah wuce alkur'ani ne ga yi bismillahir rahmanir rahim na Allah wa ta qur'ani nan gan kwa camo a cikewa albarkan ya salatu bayan nabi sallallahu da wasallam ga bacin jinan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin ya nabi kawai yin bayan. an baya to dan yuji be wa ala alihi wa baya ala yuji ala yuji dan yuji ala yuji alumu yuji ala yuji su'adu yuji ala yuji musulmi pata ala yuji zando ga zikafin abin